abin da nake gani a kalanda Allah ya tabbatar min na gani a fili maimakon hoto yau na ga zahiri kuma kin da dan allazai wala <laughs> kira da dan allazai to bai Allah ya ce ka gani how do you see me ya ce ka gani bai Allah ke mun magana mana na yi magana na yi magana kan ce kina zaune da hoto mutum da mutum ne fa kuma ba ki sa abin da Allah zai ban Allah ya alƙawarin ni mijin auren ki ne dole ne ki in aure ki me matsalar ki what is your problem me matsalar ki bai Allah ki ga min matsalar ki ke ke san waye ni nake maka magana a garin da ke san waye ni a ai kai ma ba ko ko ke ke ke ni kin san waye ni ke san waye ni Allah ya mamar ma Yin biya. Eh. Kuma ita bace ne? Gimbiya? Gimbiya. Har kake cewa waye waye ubanta a nan garin? Ni dan banda. Gimbiya. Wato ka zo ka tare ta a hanya. Sai shege gimbiya. Godiya da kira kai da Sai shege gimbiya. yaji ya zargi rayin sani ya fi dare duhu. Ya zagin ki ko me yake faɗa eh, miki? Wallahi ba. Ina faɗa miki maganganun banza ko? Ina faɗa miki maganganun banza ko? Teki. Teki gida. Eh taka warki lafiya taka warki lafiya ya sarki. Wato. Kai takalman ƙarfe kowa kika taka ya taku. Ya zalauta he ya zalauta he na zalauta. Ya zalauta he na zalauta. Eh ko baka ji ba? Dan kai dade wallahi tallahi rahin sani ne. Mm, ka san kowace ce ai. Ban sani ba nan kai dade. <laughs> To ai an yi elementary ko? na ce an yi elementary a an yi ranka daɗe rike kunnuwanka na rike ranka ya daɗe sai ki ce min kin biya ce tun da daga takun nan nace dar manya ce da abin da muka shekara wajen ashirin baya eh, yau za a yi kai da ka ni fa na rasa ma wannan irin duka zan ba Allah ya ɗoro min na rasa wannan irin duka zan ranka da in ka biya ta ni ya ka halaka ya ba gurgin yana da kaddara ai in faɗa ma daga ka tare yarinyar nan kuma ba ka san baiwa kowa ce ce ka sani mana ka sani godiya nake godiya nake daga ka sani godiya nake har gidan babban goro har a ce akwai wani kazaman talaka da zai ganta har ita ne ta a hanya talakan mai ce zai magana da ita talakan iri na bango abin jinjina sha sha sha godiya nake makakke godiya nake da ni haka Allah ya mu na ce nan ta sarauta ce ni kan yadda ma nake ran kai daɗi yanzu sai ka cire wannan babban bulala ɗari da daga asibiti ran eh, eh, eh. ko ka san yadda za yi ko ka ɗau bulala ɗari biyu an dai an abin nan da maimakon bulala ɗari biyu na ba da ɗari biyu ta yi ɗari biyu eh, ta naira ba eh, na ji jaka guda ke eh, za a samu jaka za a samu daga yi daɗe Allah <laughs> ce muke ka samu jaka yi Allah ya ƙara <laughs> ma imani wajen ina zan yi nan haka wajen ina daka wajen nake wai waye ma kake ta ba guje matsiyaci Allah ya sa an kama wani ma yin biya ta tsaya da su an yi irin haka yi mun daidai Allah ya taimake ka dai ya gari ina gajiya ma'adalla lafiya ka lafiya ah, ku kawo haraji ban gane haraji ba ba ka san ma ku kawo haraji ba dubu kai kai naka duk yakko da aka yi baka ba duk mai rai ya biya haraji a garin nan kai naka yanzu tarar ka naira dubu talatin ce harajin ka matar ka kuma tarar ta naira dubu talatin da biyar ce in ka hada naira dubu casa'in kenan na ce ranka da ni allah bai hore min kudin dubu casa'in ba ba kake tare da ita mm. kai nan ye eh, allah bai hore ma ba kake da aure to ka saki matar ka mu aure ji tsoron Allah a zulmatin yawmal qiyamati kai ba zalunci duhu ne mata ta ta wai Allah ya lalata zuri'arka Allah dan girman Allah dan sunan Allah dan sunayenka ya Allah kyawawa da siffofinka tsarkaka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Me gida lafiya? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me gida ka ta kare lafiya? Yau zalati ta kare ne ba sai mutun ya mutu ba. Ai so ake cika da shi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mula wa ni'mal nasir. Wannan ke taruwa ne. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kai wannan gaban arne sai ya ji ya faɗi ras mai dan karamin addini ma sai ya ji gaban sa ya faɗi da ka faɗi haka hasbinallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir me gida lafiya me faru ina wannan yarinya tana ciki kirata rabe dai fito Thank you, malam raba na riga na yi abu ni Allah ya nuna min al'amura sun tukuikuye sun cabu na ga a mafarki ya nuna min ban ban ban aure da ke ba zan rasa kujerata to ko gwaran ba da ke tabbas kin ji abin da mai gari ya faɗa ko ko baki ji ba babban gora ya faɗa ya ce zai aure da ke kuma yake zaɓi cancanta ki ga na gida me abin yi kina jin sa ma kina zauna da ta ne ya ga jarumai nan ko kyakkyawa iri naki aura mai dan hanci ni dai yanzu gaskiya ni dai baba ni duk garin nan ni ban ga wanda ya mun ba gaskiya ni dai yanzu ki te ki dai wa zuciyar zuciyar ki salama ki dube ni ki damun da kimata ki faɗi wanda kike so ki rufe idan ki koma waye ni dai gaskiya ko baba na ji magana amma da sharadi gaskiya sai dai idan za ku samo min mara tabo idan kuka samo min na amince zan yi aure gaskiya tun da ke baki da shi mara eh, tabo mara tabo ke yi ne kuma ke lawa na alikinki yanzu ke wani hariya kin kin zo kike ki jefa na halaka ki fito da wanda kike so waye ba hidda tabo kuma an Allah ya baka lafiya ya baka rai da lafiya ya ce kai zirga zirga za ka yi tuntuɓe za ka yi sarde za ka waye za ka kuje za ka yi menin in dai za ka in dai za ka yi kai zirga zirga yamma an gargata banka da waye wani kike kike da Allah ki sa salama a zuciyarki ni dai gaskiya ni dai baba ni yanzu wallahi in ba auren dole za ka mun bani wallahi ba zan aure ba sai ba <laughs> ta ba to me abin kuka kuma da Allah ki dan rarrahe ta ni barin je lallashe ta to sarkin bada na'am Allah baka bare. Ah waziri na'am alaba kai wale yaya ka bar a caka ta kawai a bar wa yara su karasa ya lewa ne gida me kake nufi canja ki za a yi canja ki za a yi ake canza kuɗi ma ake canza mota a canza gida mutum ya canza iya ƙauye damar ni. kuma duk ba za canja ba ko an gaya miki na aure ki hasa ki mutu to wata ina ruwan ke nan ma shi ke nan. an gama akwai kuma ne zai kama ni hmm? ba zan can kame ba ne an dai ki dai rarrahe ta kafin ki rarrahe ta ne kuma zan caza zuciya ta an gani tafiya za ki yi ko kuma zauna za ki yi. Azumi gata me rage tunda ka fara kama kame me rage in tafi man abuna sai me. Ko wani kana da gima canzawa za a yi kuma a bar wa yaran karasa. To ya yaran su karasa sai ya karasa gaba ɗaya ai menene mai gida bari da ko takalma na da yan kaya. Ba ba ke ke ke ba yanzu ba kar kuma asara ta yi wani ba kawai ba rawani babu yarinya babu babu mm. mata. Allah can sai na canza. To to to sai na canza.

amma da sharaɗi sai wanda ya kasance jikinsa babu tabo amma in ka jikinka da tabo to kakka ƙara so bakin fada ya ce yana neman duk sama domin neman auren yarsa amma sai wanda jikinsa babu tabo ko guda ɗaya in ku ka san da tabo a jikinka to kakka je fada yawwa jama'a mai gari ya yi koli ya ce yana neman jin samarin garin na a fada nan ne gidan? eh nan ne shi ne ya ɗauka tun daga kan nan bakin nan ya kai can ya dire sashin ya ƙara ɗaukowa daga nan ya zo nan ɗi shi ne nan ɗaki nawa ne ɗaki ɗaki takwas ne gidan baki eh, eh, eh, makara su ne su uku ɗaki takwas maza biyu mace ɗaya oh. gidan ne kuma akwai gonakai guda hudu kuma akwai kuɗi naira dubu ɗari da hamsin Eh. eh shi kenan eh shi ke na abin da suka mallaka to kai yanzu wannan kudin ma ya fada a aljihun ita kuma in ma an yi lissafi to za ku yi cuku yawa eh alawa kore alawa kore a gonaki kuma ai sai an noma su ba <laughs> za ku noma su tsawon shekara goma amfanin kwaya ɗaya kwaya ba za ku kai ta gidanku ba sai gaba ɗaya za ka wato a wannan shekarar da mai zuwa eh, eh. sai an yi noman sai a ɗauko amfanin can can a eh. kai shi gaban gidan sarki yawa to shikenan wannan ai abu mai sauki mun gama ka samu magadan zo zo uku eh dan mata ba yanzu akwai tukon dubu ɗari uku da hazo biya biya ne wannan gida san baki eh gaskiya nan gonaki kwaya uku sai an yi noman bana sannan k'a mai gari so to shi ke eh, mun gama eh, ka ce ka gode eh, gode Allah saka da alkai Allah saka da alkai shikenan to shikenan ka gaida gida Allah kiyaye ah, Allah ya ma Allah ya ma

ni din ma ranka ya daɗe ka san shi sha'anin rayuwa eh. eh kiran manya gaba ike da na yara ko ba haka ba haka ne kuma bin na gaba bin Allah tabbas sakamakon shelan nan da naji san kira yayi cewa mai martaba ina neman kowa da kowa a fada eh. to da har na je ma ni akwai dan uzurin da yake gabana da naji shelan sai na ajiye kaga na je kiran manya in na dawo eh. da abin da zan yi wannan uzuri na ne na na kaina to ka so nan fadar za ni sai muka hadu da zauna lafiya baka ji shelar da san giran yayi bane eh na ji ai helace ta sa da martaba yace a sanar da mutane duk wanda ya san ba shi da tabo a jikinsa idan yana son ganin sa ai ni ranka dade ba ma abocin yawan rigingimu bane ban fiya rigima da jama'a ba mana shashancin banda ba wannan layin ba tabo na jiki eh a billahi kai wannan rauni wannan ka zo da renin wani. Allah rufe da dan buge ka a nan gurin Allah ya baka nan kai da wannan bauraren taban ka tawo fada godiya nake ya godiya nake da wannan taban ka ka tawo fada za ka kare na mai martaba wayo kenan ko ka ji an sanarwa mutumin da ba shi da tabo a jikinsa shine ka to saboda rainin hankali domin inda na ji ka ni in dai magana ta tabo a jikin nan na yadda ka san bayan ƙwarya haka nake

ni gidan sa a huta ta nan ya banza wuta ni na ɗaya bai a ba zan yi nan ɗin ba wallahi tala'i dawowa zan yi nema ashe ni na zo in kira a kai na ruwa ni dan jama ba haka ta gani wajen tabo ba kar mutum ya je kiran yana da tabo farko ba ne tashin naka an so a ji Yeah. jama'a ita ce gaba Allah mai zamani ya kai kana ba ayyo da me wasu na so ayi da me wasu ba sa ƙaunar ayi da me da kusa da kuke ne Allah shi ke ci da me జీవన wurin yayya ba hanyoyiwa ko jirgi ko jirgi irs babba irs babba mai daukar kaya ya dauka ko mai nauyi ya sauke mana allah ba gidan karaba bakin duniya daga allah ba gidan karaba mata duniya dan yi biro ni ne mai yawa ke wani kaya sai amade wani ko babban mota idan yayyaba jirgi irs babba shine mai daukar kaya ya dauka ko mai nauyi ce ba zan daga ba dan kuwa ba biya kake ba aryanil albashi nake biyan ka kuma duk sati nake biyan ka ban sati shi ka bai tsaya ba ban san halin mugunta kai ka da wauta to kai ka daina cuta cuta ai ban iya ba sadaka dai jama'a zan bili ba ya iyawa kuma in ka ba ni sadakar san ba na yabawa in da ka ja da ne in na nake bugawa ni alhajin ku tare ne kun ga shimfiɗa ta kuturu na shi da jakawar yawansa ku buga mana tambari ibro babban gora ne ayyar ji tambari ibro babban gora ne ce ta mawa ita ce gaba kan kwanciyar mawa ce gaba wa ina babban ne yan matan zamani sai mu kula wa duniya sannu <laughs> ina Allah baka salamu alaikum alaikum salam <laughs> yawwa ka hura dai yawwa an zo da shi ai na ji na samu iya koyar da aljanu sun kai dari sai da ya gama ta ko mm. eh bismillah har ma ina jin kowa duk aljanun sa ya kai malamin a a'a bai kai su to amma shi ma na samu ruhanin eh ai kan kan kenan jirbin a a. wannan malam mai ruhane a kan wiki eh. kuma in aiki ne sai malam ibrahim gaya eh malam ibrahim gaya ai muna yaki eh. tare da shi na ba ni aro aljini mm. shi ma na ba ni aro aljini an yi manna da da gagga eh. to abu ne kawai da dai muna yin sana Allah mu ba ma neman ran mutum me ya faru ah, mafarken mafarken nake ta yi kuma hankali na yana na gani kana ta mafarci mafarci mm, na gani mm. na yi kokori da ma in aiko to ka sani ma solota a den solota ka ce mai shiga abun da na faru solota bai gani ba za gani kamar ka yi laifi ne shi ne yasa na ce beri beri zan tafi daji sai aljanu sun ga min ni ka yi sako shi ne sai na jira sai ga wuna ya zo ya ce ana nima na ga maganan yariya eh. ko eh shi ne shi ba ma ta ya fi ji ba Eh, ta sarauta ba to a dai wunan yariya ba sani abin da ana cici da shi ba to lele wunan sarauta zai biri hannunka zai kaso ka sarauta abin da na duga na gani ya kamata ka yi kokari a ba ni yariya mu yi aure da shi kai kai wa kace ga ana maganar a den na aure yariya to sarautan ka za zo na wuri da lahiya lau wai dai mai gari kake koko da ni eh abun da na gani cinan kai za ka aure ta kure kai kin ka ba tabo ne mu aljinu sunan na mana a den ba samu wanda ba da tabo ba to ni ni zan zo na lafiya dinariya kai kai kama ga mana magana ba ta nan amma ka san ban da mata ko to to tashi ka tafi kai tafi bar nan bar nan tashi tashi tashi tashi dambe baya yaki ne Allah ne kai dan ubanka ni ba Allah ne ba ni ba wan Allah ne mu ma bayan Allah ne mu da abin da muke yi muna cin albarkata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kai ma nan tunu tunu ci sai da kai wani magana kai ko da shi yasa gashi kuma aljinni hana ku Allah kamar magana da yau aljinni za shi ne maka jini sai tunda wannan Allah tunda wannan ne ka kore ni kai dan banza ni ne ka kore ka kai na taba hurawa aljanu bal shekara mu hudu ba half time ba eh, ina da fari eh eh, eh, eh kyakkyawa san ko wanda ya rasa biya ya sarki <laughs> ga kuma gauro biya <laughs> ta daidai kyakkyawa <laughs> Allah ya samu saurayi garka da hanya ya ga zuwa ina da gane daɗi abin da ya sa na tare ki saboda na san dai ina jin ba aure gare ki to a daidaita ni na ga cinye yi manne saboda kin shiga makwakwafen kwatakwalon su cikin zurfin ramin zuciyata shi sa na tare ki nan a yi magana ko ba haka bane saboda ita rayuwa ranka daɗe A'a yaro ci gaba ci gaba ci gaba. To kauna ce tsakani na da ke. Eh shi yasa. Bala tallahi. Yaro. Halan kai ba ko ne ko? Eh aa ban dai dade da dawa ba ka san nayi je ci ranar likoro. To to eh. Wajen dan sarkin eh, baka. Ba ne kai ke. Eh na koma za da maciji. Ka hankali sosai ko? Na koma za da maciji yanzu ai. da sai da magunguna na gargajiya kai dan ko ina hannun dan sarkin bakan lokoro ko wasa da gidan zu kake yi wa ka san gidan zu ai ko na san gidan zu cibiyar namun jeji eh, na sani to ko wasa da gidan zu kake ka san sarkin garin nan na san sarkin garin nan to to to to to Allah kara mana limama ko tamma da aran ma Shehu Idris kenan babban mutum sarkin sarakunan zamani sarkin sarakunan ka san wazirin garin nan eh na san shi ka san shi eh ka san waziri eh na san shi ko baka baka duk saban ba ka san waziri Allah ya ce ban shagala ka wallahi ban ganka ah, wallahi ban gane ka eh, wallahi wasa ne nake ka koce ai ka san da bada manyan eh. kuna da yara kuna da mamai eh. sai ku zama rama musa ku zama musa to dan wahainiya wahainiya saboda yake rikida ya fi 300 tun kana karami kai sai karan jema haida ka man barfe su da wahainiya Allah ne ya baka <laughs> Allah ne ya baka to abin da nake so da kai Sanya yari ake yi ko? Eh, auren da zan yi in taya yi. <laughs> Na ja da kuke da su. Eh, wallahi na nake. To yanzu haka a kasuwa take. To, eh a kasuwa take. To, posel ce. Aya, me martaba ne yake duk wanda zai yake son yarinyar nan an dauke masa nauyin komi inda ke shi ba ta mu. Eh, <laughs> eh, baka da tabo ko? An yi dai ban ganin taban a jikina ba. Yaro kuma ga fuska ka da kwale. A wannan kwale an yi na sa'a ka tsaga. To oh, to ba tabo bane. A ah, ba tabo bane. Ko ga dan baya ne kai saboda rashin yare. <laughs> Yaro wannan tafi karfin ka. Kuma sa ne kawai ka ci. Eh ba dogare. Ga sai na sa an baka kashi an rabar rabarbade ka. Wazirin gari na babban goro eh, ke hagogin karfe. Haka muke ababuwa. Allah shi kara muku daraja da girma. <laughs> Yaro kenan. Yawwa. Na yi da kai da kai yaro da Allah in so kace ka ya kashi to. Allah kada mana sana da ya Allah kada tsayawa da tsayawa da gimbiya Allah ijaza zamanin sarki da tashak Malam Shehu Idris. Eh, amma gaje ke nan zau. Eh, gaje ke nan. Allah ƙara mai nasara. Kuma Allah ya ƙara na madasan martaba. Allah ya ƙara na madasan girma. Wannan gwamnoni. Eh, Wannan gwamnoni. idan mun koma Naija kyakkyawan gwamna kuma ba da Naija eh. tunda Allah ya halarci Najeriya ba ta bai kyakkyawan gwamna irin Naija ba da ta Aliyu baban gida da ta ma'aza Aliyu baban gida tunda Allah ya halarci Najeriya ka je ka duba fasta ya fi kowa haske ka da ai da su ɗaya da wancan na ke na ke eh! ta kin gari ha yo ne ba ina zan yin wannan cin ajin gari hin ina koshi ayo da ma aka ji kala ma da fara ta kai da ta kai lafiya ta kai lafiya je karfin da nake ba da tabo a ga wannan ba fa da ni ba ya fa gama da ni ba ni da ma ɗari uku ce kuma ya zuje ni ba ban ba ban ma ne ta din kirki ba ni ya zuje ɗari uku kuma ko da ma an bani din ciko zan nema a ka gani wannan hanya ba zan ƙara nan gaba ba baya zan yi wa da gara in da inda na fito duk abin da zai ka fada kabir na riga na sani ko me na ta da ba sai ne maka jawabi ba ba sai kai magana ba abin da yake tafi da ni ka sani ba magana aure ne ba shine to to ne sarki to kuma zai kai magana shine shine kana so hawa doki eh ba ba hawa dokin ba ya sarkin da na aure ta ai kaga eh. na aure babban doki eh yanzu ya kai kwanan n'uwa baka ganta ba ya fi sati ban sa ta ido na ba sati da wallahi tallahi Allah kuma har na sha wahala na bugu a kan ta nan Allah Allah ya tabbaki boka gwari a'a sati dade ba dan kai magana ita ce ita ce daga kai dan kai wallahi tallahi ita ce dan kai magana dai ta dan kai magana dan kai magana dai ta tafi haba haba boka ba wende ka sani ba haba boka wannan nam ne na aljanu wata ta ta zanu wallahi ta ce oh, oh, oh. alquran ita ce baka yarda ba ci nan alquran ban yarda ba ce baka yarda ba ci nan duk dai ba a musu da boka alquran ya tace ya ga za ka kai mun kai wannan yariya ni man na son ta shi ne ya sa na haɗe aljanu da ita sun kamata a kawo min jidan ganta a mayar da ita kuma kai haka gwara kai wani sokon aiki ya za ka kama aiki kuma ka kama kai ta aiki ne maka ce kai ma kana na yi maka aiki ben yi ba na gaya maka gaskiya na nuna maka a ji dana ne ni ma zai mu yi aure Allah ya ba ku hakuri zai ah, ka yi gardama ma ni kuma bayan ka sani jini na tare da ni ka ga wahalar da na sha fadawan fadawan da suke fadar mahaifinta yadda ka san turmi haka ake narkata wallahi akan ta hmm? a'a eh cinaka ni ne amma ba rigima na zai da ku ba eh a a kara a kara kara min shi kafa eh, kaya kara ne eh. lamar ya baki ka tashi ka tafiya <laughs> Allah ya basa albarka sun salamaka eh kai na zan ka bi inda ka biyo a hankali a hankali kar ka taba buhu nan a din ka ban kaya taba ba ne Allah aljanu ya fara cinye maka kafa ko amma dai ban ji daɗin wannan aiki wani ben da kuskuri ben da kuskuri tinaka ben da kuskuri kai kai kai shi wannan buhun an taɓa hidilla ne hmm. tartanaka banaka eh. ya kusa yi kari eh. na daure eh, kai surguna wurin suna yin magana sarki ya zuba ka gaishe shi ba Allah ya taimake ka ka hmm. Allah ya taimake ka kana ni kawa Allah ya taimake ka aljanu hmm. ban samu biyan bukata ban hada da wahala eh, haba haba da Allah tashi sai tashi sai na tashi ye to je ka ji sauri an gama cin jurewa zai ka yi mun mure ni ba ka sani ko mu we ba kana doka cewa auta gbari banza ne eh to mi zan je a numa muku abinci ku yi hakuri na ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna lafiya kalau dai nan kai ina fa lafiya ina lafiya waziri ina lafiya ina fa lafiya ya ina fa lafiya to dan ɗarin rima kwanciya ne ina ɗarin eh, na hantsi sai ne sai ka ibro a babban a babban goro yana ta zuba mulki ina ta mulki ta dinka to ba zai yi ba iya ta dinka mutane riga da ba fa zai yi ba ba zai yi ba ba zai so haula wala ba zai ce ba ba masomi la haula wala quwwata illa billah ina lahi wa ina ilaihi raji'un haka dai ke zuba mulki kuwa ba mulki ke zuba ba ƙarya kure ke zuba to mafarki mafarki in ba na da bane ah. Allah ya dine masa albarka ranka ya dade hmm. abin da nake so da kai ina neman wata alfarma guda daya ka bani wuka ka bani nama sarautar na fata babban gora gaba ɗaya mun mu ne da ne magogin karfa kai ne magogin karfa ni ne magogin karfa mun kuma gaba ɗaya ka gani waziri ha duk wani ɗan yin kayi da mai taso haka ba ma lalata ba ma san lalata ba ma iya shege ba ma so ai mana iya shege kuma kowa ya taɓa mu sai ya ji ni to ka kai da shi mulki ba zai ba ka ga inda yake dinka mutane riga da ba ba zai ba to abin da za a yi to kuma eh, da an yi wa an yi wa an yi wa matsalar nan rikon sakainar kashi an yi mata rikon sakainar kashi hannu bibi za ka rike ta amma yanzu za mu tashi mu rika ƙara rike mu za ki dantse haka za a yi saboda da sanyin safiya ake kama fara ranka yi inna lillahi ala ya taimake ka wai ne ha. ala da iko a garin nan gaba da a ce ranka yi dade a zo a mana lalata ba wani mutum da ya isa do'a a garin nan na babban goro la ilaha illallah muhammadu mutum nawa ne suka taso suka ringa dauki ba da suna neman kujerar nan taka ba ba ba su ba kuma ba za su ba gwani tofa ibo da ka gwani tofa shi ma sai ka luba haka ne eh. alhaji haruna wanta ibo ita iya neman kujerar nan ba zai ba shi ma ba shi da rarrafe ibo irin kokari da yunkuri ibo suka rage ibo na gari sama ila yi ya zo Allah ya taimake ka zama za ka yi ka bani wuka ka bani na baka wuka na ka na zan yi bujin bujin ma zan yi dauki ba daɗi zan yi ta'asa zan yi ɓadda ni. ko me za a yi da umarni ne yi ko me za a yi umarni na ne madalla duk abin da za ka kaga za a yi a'a mu muna dangari fa ababen goro ya zama zama gogin karfe ya zama ni ne magogin lafiya ni ne magogin na barka lafiya ni ne magogin karfa ni ne magogin karfa ya zama duk abin da za a yi a yi shi ni dai na samu nasara in dai samu nasara dai mafarki kuma in dai ba ba na alheri